Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizo a lalibe mu a VOA Hausa.com ana kuma iya jin mu kai tsaye a kasance tare da mu yanzu haka ta Facebook Live wanda muke nan a kai kai tsaye. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro a yau Juma'a 21 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne kan matsayin matayenmu a wajenmu a al'adance ma <laughs> haka yake harshen ya haɗe eh, al'adance <laughs> mm, eh. to kowane irin hali miji yake a ciki kasancewa cewa shi ne wanda yake shugaba a gida a karkashin shi kake ke mm. a matsayin ki na mace da ke da 'ya'yanki to saboda shi yasa wani lokaci za ki ga cewa akan samu ɗan tangarɗa idan kake son ka gwada cewa kafi ƙarfi To haka kuma masana addinin Islama irin su Malam Usman Ibrahim Musa ya faɗi matsayin addini da kuma mata da yadda ya ba su matsayinsu. wa ashiruhunna bil ma'ruf ma'ana ku mu'amala da su tare da abubuwa waɗanda suke na shari'a menene abin da ma'ruf ma'ana abin da shari'a ta ce a yi da su ma'ana mutum ya rungumi mata ya riƙi matarsa ya damƙe ta hannu bibiyu kamar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya suka fito Akwai kuma tattaunawar nishadi da wani mawaƙi a jamhuriyar Nijar mai tasowa wato Mahmud Sani Danko. Adawo, adawo Nijar. kaɗan daga cikin waƙoƙin na donko kenan. akwai amsoshin akwai amsoshinku na facebook da twitter akan wannan batu na tsakanin maza da mata matayensu. To a shafinmu na Facebook da Twitter ɗin kamar yadda Maryam ta ce mun tambaye ku shin tsakaninmu da matayenmu na aure mu bayan juna ne ko kuwa abokan cuɗeɗeniyar juna a lamuranmu na yau da kullum. Bari mu ji yadda Maryam ta karanto wasu daga cikin amsoshinku. Sakon farko daga Muhammad Shehu mararraban kuni ne, to wani sunan dai Allah ya sa na faɗe ta daidai. Ya ce yau da gobe tsakanin miji da mata ya wuce abokanan cuɗanya, matanmu su ne 'yan uwanmu, su ne abokanan shawararmu, kullum muna tare da su to ta yaya za mu kira su bayi sam sam bai dace ba matan mu abokanan cuɗanyen mu ne sai hafizu balaraba gusau ya ce yau da gobe kun bani wata bazawarar dariya ai tsakanin miji da mata bawa ne da bawa duk ta kowane zama abokan zamantakewa ne kowa na da haƙƙi akan kowa ya zama wajibi a yi cuɗanya da juna kuma rayuwa takan iya canzawa ta zama makiyan juna in ba su sa alkhairi a zaman auren ba da haƙuri da juna sai abu aishat abdulkadir ya ce assalamu alaikum yau da gobe ni a nawa fahimta idan muka dubi zamantakewar auratayya miji da mata bayan juna ne kuma suna cuɗe ni kuma suna cuɗa ni in cuɗe ka saboda kowannen su yana da haƙƙi akan abokin zamansa kamar yadda shari'a ta tsara a musulunci da ma dokokin duniya a ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya tsakanin mu da iyalanmu makwabtanmu da ma duniya baki ɗaya sai ishaku mamma ya ce hmm maganar bayan juna babu ai aure addini ne don haka muddin za a bi sharuɗansa to ma'aurata ba za mu san lokacin da suka zame ɗaya ba za ka ga fahimta da taimakawa juna ya zama wajibi a yi cuɗanya da juna kuma rayuwa takan iya canzawa ta zama makiyan juna in ba su sa alkhairi a zaman auren ba da haƙuri da juna sai baba gana alhaji dabuwa unguru shi ma Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam filin yau da gobe tabbas wannan maudu'in naku na yau yayin matukar so samun inda yake min ƙaiƙayi. ai wannan batu na cewar ma'aurata bayan juna ne wannan lamari haka yake dalili kuwa namiji in bai nemo ba lamarin ɗanye ne hakanan in har miji ya nemo mata idan bata sarrafa ba to nan ma abin ɗanye ne to wannan misalin kaɗai ma zai nuna cewar ma'aurata bayan juna ne To idan mun leƙa mu na Twitter, at abdul MB ya ce, "E to mace ta gari burinta ta zamo baiwa ga mijinta, sannan ita zuciya ta fi son wanda ke kyautata mata." Sai daga ƙarshe at S mai lange-lange ya ce yau da gobe, aure ba bauta ba ne, Allah ya haɗa mu ne don mu yi cuɗeɗeniya da juna, kowa da irin nasa amfani da hikima. So, Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta bayyana yadda rayuwar aurenta ta cuɗani in ka ke hmm. tafiya. Na fara da tambayar ta ne, shin menene aikinki? Na dai ɗan taɓa aikin gwamnati amma na yi ritaya. Hmm. yanzu ina aikin sa kai ne, kamar abin da aka fi sani da NGO wato non-governmental organization. Ƙungiyar dai muna aiki kan duk abin da ya shafi mata da yara. Balantana ta fannin lafiya, zamantakewa, ci gaban mata kare hakkin yara kare cin zarafin mata duk muna aiki akan haka tsaftace muhalli da tsaftace ruwan sha. Ah, ko kina da aure da kuma 'ya'ya? eh ina da aure ah, kuma ina da yara biyar. ga kinan kina da aure kuma kina da 'ya'ya kuma gashi kina da aikin da kike yi mijinki na ganin ki a matsayin kin fi sa saboda kina da ilimi da aikin yi? a'a baya kallo na a haka saboda bayan na gama makarantar sakandare shine ma muka yi aure mm-hmm. saboda haka a gidan shi ne na ci gaba da karatu har na samu takardar shaida ta babbar diploma da kuma postgraduate diploma ha guda biyu kuma a gidan shi ne nake karatun masters to kin gani um, yana da sha'awar in yi karatu kuma yana da sha'awar ci gaba na to me yasa ne wasu mazan ke ganin matansu za su fi karfin su idan wuyan su yayi kauri to ina ganin wannan yakan taso akan tun daga farko in mazan suka ba matan dan watan buɗe su ƙaro ilimi ko kuma suka auri masu ilimin hmm. ko kuma wanda suke da aikin su to za ki ga cewa um, idan ba jituwa tsakani sai ki ga rashin fahimta ya shigo ciki rashin ɗa'a ya shigo ciki sannan kuma idan um, mata tana ganin cewa tana da ɗan abin hannunta sai ta zo kuma sai ta ga ta bijire mu gida hmm. amma duk wannan yakan taso ne akan rashin biyayya rashin sanin ya kamata da kuma rashin ƙa'ida ta addini wanda cewa kasan cewa kayi aure ne kuma kowane irin hali miji yake a ciki kasan cewa shi ne wanda yake shugaba a gida a ƙarƙashin shi kake ke mm. a matsayin ki na mace da ke da 'ya'yanki to saboda shi yasa wani lokaci zaki ki ga cewa akan samu ɗan tangarɗa idan kake son ka gwada cewa kafi karfi kuma mace cewa ya kasance cewa cuɗe ni cuɗe ka ne fahimta ce da kuma taimaka ma juna to idan irin wannan fahimta ta taimakon juna ta sanin ya kamata kuma har da in shi mijin kamar yadda aka bani ne karatun nan kuma na zo har na yi aikin gwamnati har na zo yanzu ina eh, ayyuka na na ci gaban al'umma hmm. kin ga tun daga farko ka riga ka saka wani ginshiki na yadda da amincewa da kuma inda ka san cewa kai ma ka san a matsayinka na mace kuma na mata aure ka san iyakacin inda zaka tsaya to ya kike yi ne kike hada aikin da auren da kuma kula da yara ehm, gaskiya kamar yadda muke miki fahimta ce Ah, kin ga ko lokacin da nake na auren ina zuwa makaranta amma mun makaranta ta da yake polytechnic ne na je ka dawo ne saboda haka ina da daga makaranta kin ga ina gida ne sannan har na gama kuma har na ci gaba da aiki ah, har na kawo matsayin inda nake yanzu amma komin aiki da idan da aka ce eh, juma'a ta yi ka tashi daga aiki ko ka tashi daga abin da kake asabar lahadi din nan wato nukan tabbatar cewa duk abin da zan yi ina tare da na ina hmm. tare da yara ina tare da shi kan shi mai gida kuma ya kasance cewa dole ne ka samu lokaci wanda shi ma kan shi ba zai Eh, damu ba kuma su kansu yaran tarbiyyarsu za ta kasance cewa kana kula da ita kana kuma lura da ita alhamdulillahi ni yanzu haka yara na sun riga sun girma wace irin shawara zaki ba mata masu aure kuma masu son su yi aikin da kuma yadda za su tafiyar da harkokinsu wace irin shawara zaki ba su to duk yadda kake son ka zama da duk abin da zaka zama in dai ke mace ce mabalanta na muka yi magana kin ga mu yi magana arewa mm. ya kamata ka san daraja aurenka ka san daraja mutuncin mijinka kuma ka san cewa dan ya baka uzurin da zaka zama wani abu a rayuwa wannan bai kamata a ce reni ya shigo ciki ba ko kuma rashin jituwa ko kuma ka bashi sararin ma da rashin gaskatawa zai shigo kamar watan trust kenan kuma ya kamata duk abin da zaka yi ka dinga dubawa kana ganin menene addini ya ce tunda muna da addinai guda biyu sannan kuma dinga duba ƴaƴanka wani irin uwa kike son ki zama ma ƴaƴanki kina son ki zama uwa wanda ƴaƴanki za su yi koyi da ke kuma al'umma ma za su yi koyi da ke za su yi alfahari da ke za su so su zama kamar yadda kike saboda ai akwai mata da yawa waɗanda yau suka yi fice saboda irin gudunmuwar da suka bayar kuma duk da haka nan kuma gidajensu na aure bai hala ba sannan shi kanshi kina son ki tabbatar cewa kuma miji shi ma yana alfahari da cewa eh matata ce wannan duk kika shiga saboda uwar na ce kuma ga irin tarbiyyar da ta yi yara ga kuma irin zamantakewar da muka yi da sauransu to irin wannan ya kamata kai la'akari da su kuma ya kasance cewa akwai biyayya akwai ladabi akwai taimaka ma juna na kuma akwai yadda da amincewa to idan aka tabbatar da irin wannan a ke matsayin ki na mace za ki samu cewa namiji yana girmama ki kuma yana ɗaukaka ki kuma yana alfahari da ke je kuma ba zai hana ki ki je ki nemi duk abin da za ki nema ya kasance kin zama zakara ko kuma kin fice ko kin yi suna domin alfahari ne kuma alfaharin 'ya'yan shi. Mun gode. To haka yake daga nan kuma daga wajen Hajiya Hafsat Muhammad Baba a tattaunawa da ta da Maryam sai kuma muka tsallaka wajen Malam Usman Ibrahim Musa domin bayyana mana shin menene matsayin mata a wajen mazajensu musamman a addinin Islama. Assalamu alaikum rahmatullah. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yawa Malam uh, Usman Ibrahim Musa barka da warhaka. Na'am, barka ku da aiki Malam Usman ya kuke ya jama'a. Wallahi lafiya, Allah da fatan kuma lafiya. To alhamdulillah Allah ya jagoranci. Muna magana yau a cikin shirin yau da gobe game da maganar mata musamman matayenmu na aure shin mu da su muna kallon juna ko kuma ya kamata mu kalli juna a matsayin bayan juna ne a koko a matsayin waɗanda suke tallafar juna da taimakawa juna yaya abin ya kamata ya kasance a musulunci نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يوم ومسلمي أنا منا ainihin farin ciki da haduwa da wannan lokaci mai albarka kuma alhamdulillah tambaya ta gabata مسلم dan uwa shi musulunci komai ma'ana ɗan adam zai ji daɗin rayuwarsa hmm. bisa musulunci ya fi komai wato daɗi idan mutum ya bi ƙa'idojinsa bisa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya mana magana ya ce mu auri mata abin da ya mana daɗi daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu sai mana togiya ce in ba za ka iya adalci ba ba za ka iya tafiyar da al'amuransu ba za ka zalunci wani bangare ba za ka nuna kauna da soyayya a gare su ba kana da rauni to sai ka tsaya ga mace guda ɗaya hmm. domin shi ne mafi dadai kuma shi ne zai fi sanyawa kai adalci to sai aka ce muƙaddara ga shi mutum yana da matar shi guda ɗaya mm. ko ko a'a muƙaddara biyu ne Allah ya kaddara masa to ya Allah yake mu'amala tare da su kuma yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake ai mu'amala tare da su to dole sai dan adam ko musulmi ya dawo ya tambayi shari'ar musulunci ya tace in yi da su ka Allah subhanahu wata'ala a wata aya yana cewa a can cikin suratul nisa'i wadda dama Allah ya yi ta ne da kan marayu da kuma mata a wannan aya ta suratul nisa nisa'i ina kyauta da so ainihin sura aya ta sha tara ne suratul nisa'i sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa hunna bil ma'ruf ma'ana ku mu'amala da su tare da abubuwa waɗanda suke na shari'a menene abin da ma'aruf ma'ana abin da shari'a ta ce a yi da su hmm. ma'ana mutum ya rungumi mata sai riƙi matarsa ya damƙe ta hannun biyu kamar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya suka fito ma'ana ya saurari shawararta kuma ta saurari shawararsa duk abin da ya taso ma'ana ta taso mata ta zo ta shawarce shi duk hmm. abin da ya zo shi ma ya shawarce ta ba an aiko maso an auren masa da ita ta zama a matsayin ko baiwa ba ce ko ya watsar da ita ba mm. a tana da mahimmanci ya kare mata mutuncinta ya kare mata kimata ya kare mata darajarta ta zo ta ma'amala da shi yadda ya kamata ma'ana ya ta ɗauka uwa ɗaya uba ɗaya ne mm. Isa Allah ce aiko ma'amala tare da su bil da yadda shari'a ta dace mm. ba nisanta ake da juna ba ba ɗaukanta ake a watsar da ita ba a zama cewa ita ke makanta a stefani ita ke makanta ɗinki ita ke nemo makanta rufin asiri shi sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ma ya ce wa karna fi hinna ku zaunar da su a cikin gidajensu ma'ana kenan tunda har Allah ce ku zaunar da su to akwai bukatar nemo musu abin da za su akwai bukatar nemo musu abin da za su sha akwai mm. bukatar sutura mai kyawu akwai bukatar man shafawa akwai bukatar turare akwai hmm. bukatar abubuwa da dama wanda ubangiji ne yake ka zaunar da su kai ne Allah ya ɗora maka kai musu hmm. da haka wannan shari'a shi sa take ku yi mu'amala da su da zamantakewa mai kyau ba ka ba ce ka auro mace ka dinga zaginta ba hmm. kana cin ta ba da na iyayenta ba a'a ka rike yan uwanta da iyayenta iyayenta yan uwan iyayenka ne kannanta kannanka ne yayin ka ne haka ake so ka yi mu'amala tare da ita sai ka mm. ga wato zama ya yi kyau kuma zama ya yi daɗi. Wasu za su ga cewa idan na yi aure ko kuma ina da mata ko kai kana da ita za ka ga kawai abin da ke faruwa shine ta je ta maka girki a'a ta wanke maka sutura a'a ta gyara maka gado ta yi duk shine kawai aikin ta muke kallo yawancin mutanen mu tunanin mu kenan. Ba haka bane wannan da adalcin su ne ta wanke masa ta goge ne adalci ne kuma kyautatawa ne ƙarin shakuwa ne da ainihin tsakanin juna. Ita ta sa kanta ta yi. Ita ta sa kanta shari'a ba ta tilasta mata ba. duk yana ɗaya daga cikin fa'idoji da ake so su ma kan su don shi zai kara danƙon soyayya a gare su mm. mutum ya ga cewa iyalin su na masa abinci mm. ya da ya saba ya je ya saya mm. iyalin su suna wanke mai kaya da ya saba ya je kai gurin masu wanki wata rana ma a disappointing ɗin sama ana hmm. ya je yau a ce sai jibi ta fi duk wannan wani kyautata ne da take nema tsakanin shi da ita dan a samu masana kin shi ma ya kare mata nata hmm. mutuncin da zai zo bukatocin ta za su iya tasowa hmm. shi ma sai ya kare mata saboda kyautata wacce da take mata eh to amma zaka ga wani ai sai lakaɗa ta in ma ba ta abincin ba ko ba ta mai wankin ba da ta saba to kaga wannan zalunci ne kuma shari'a ta hana mutum ya zo ainihin wata kan misali dan abin da bai zama wa wajibi akan matarsa ba har ya zama akwai cin mutunci da makamantansu hmm. Allah ya ji kamala Lawan abubakar wata rana wa yana gabatar da wasu darussan shi hmm. sai ainihin yake cewa O oh, wai mutum ne zai safe ya daki matarsa ya ci mutuncinsa ya ainihin mata abin da duk bata so kuma dare ya yi zo ya neme ta hmm. ya ce ai wannan bai dace ba ai wancan abubuwan duk da kai mata din nan na cin mutunci ne kuma yanzu kuma kana son ta kare maka ka zo da wani ciwo ka zo da wata matsala wadda ba mhm. duk duniya ba wadda shari'a ta ce za ta warkar da kai wannan ciwon kai ita to ya mhm. za ka je ta ainihin kuma ci mata mutunci to ashe kenan ba daidai ba ne mutum ya rinka dukan iyalin shi kuma yana zaluntar ta yana ci mata mutunci sannan kuma daga baya ya zo yana neman wata kyautatawa daga gare ta wannan ba adalci ba ne. Mhm. Allah ya ce wa huwa aqrabu litaqwa ku adalci domin shi ne mafi kyawu da ainihin bin tsoron Allah dama ita mace yana da wuya a ce mutum sai ya daidaita ta ta daidaitu haka annabi sallallahu alaihi yake cewa ko dai idan za ka ji daɗi da mace ka ji daɗi amma ka ce ka daidaita ta ba zai yiwu ba amma kare mata mutuncinta kare mata darajar da Allah ya mata da na iyayenta ka kare to sai ka ga kyautatawa tana fitowa daga gare ka irin wannan ne idan mutum ya samu mace tana mai waɗannan abubuwa tana kyautata masa har sai ji da kayan mishi magana aure sai ce a'a ai bukatar da yake nema an kare masa to kaga zamantakewa kenan mai kyawu a alaka kenan mai kyau ina fata an gane sannan matan kuma su lura da wani abu ba wai dan mutum ya ƙara iyali bane ko rashin kyautatawa bane a'a kuma a lura da kaddara to wannan shi ma wajibi ne mutum ya shigo da shi ciki sosai kayi bayani mun kuma gode kwarai da gaske to amin ina muku fatan alkhairi kuma kai da kake rike wannan guri ubangiji maka jagoranci amin amin ubangiji ya taimake ka da kai da waɗanda kuke gabatarwa amin amin yar uwa halima jaurau da ta aje aiki muna mata fatan alkhairi ubangiji ya taimake ta ya zaunar da ita lafiya lafiya ita da mai gidanta ya sa aikin da ta yi zama mai albarka ne ya jagorance ta zuwa ga aljannar firdaus salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam to haka yake a alarma kenan mm. maryam eh mm. malam usman karancin lokaci bai bari mun karanto duka sakonnin ba amma akwai wani sako da na karanta wai wani wai wata wai wai mata suna suna mayar da mazajen su kaman bayi wai wataran ya iske ya iske wansa yana wanke wa dansa bayan gida mm. to me illa a ciki ita kuma wai tana zaune to ni yanzu yaro na biyu dan shekara biyar in yi bayan gidan sai ki ji ya ce wa dan uwa da haka taimaka mun kai wanke sai in yi wa yau hence baban ka na nan tashin jin wanke masa Allah sarki eh mm. mu ma haka mm. ma haifin mu ma shi ma sai da muke tasowa Eh, sannan eh? kuma maganan shawara mm. mukan yi shawara ya eh. kamata kuma kowa da yawa sukan yi to mm. don me kowa ba zai yi shawara ba saboda ai an ce cuɗa in cuɗe ka haka ne ba wai dole sai akwai mm. kai kai ta fankama kana faɗire ko kuma tana fankama tana faɗire ba haka ya zama yake ba kamar yadda suka farfada to yanzu dai bari kafin mu je ga tattaunawar mu kai tsaye da fasihin mawakin da zamu tattauna da shi daga jamhuriyar Nijar bari mu je kaɗan daga cikin abin da yake da shi koma mu koma gona na fi son mu koma gona tushen arziki mai dama ba a ci gaba sai da noma uwa mu koma gona mu koma noma mu koma noma mu koma gona mu koma noma wai mu koma noma mu takarta kenan eh. kar a manta za a ji mun sako waka da mawaki yau ma fa rana ce da eh, maganan al'ada maganan nishadi eh. yau duka mm, mm. to bari mu je ga she mahmud ah, barka da warhaka malam mahmud yauwa kana jin mu ko maraba da wannan fili namu yauwa to ga ni ga maryam mm. da Hajiya Maryam ina gaisuwa <laughs> tare da jinjina muku gabaki. Mm. Ta mun gode sosai. To da farko bari mu fara kai tsaye menene cikakken sunanka sannan a ina kake zaune sannan me kake yi? To Malam Usman cikakken suna na wanda aka yanka min ragon suna da shi shine awwal sani ɗayyau. Mm. Amma mahaifiyata tana ɓoye sunan saboda sunan uwan mijinta ne. Mm. ma'ana mahaifina sai take kirana da Mahamud. Hmm. Shine sai na tashi da suna Mahamud Sani Ɗayyab. Hmm. Amma mutane da yawa sun fi sani na da Mahamud Sani na Danko. Na Danko, misa ake ce ma na Danko? Eh, abin da yasa ake ce mun na Danko saboda mai gida na Alhaji Ibrahim Danko wanda ya waƙa nan na tamburan masoya babban makaɗi da yake a arewa. Hmm. To, Alhaji Ibrahim Danko. yaushe fa dalilin hmm? na ce <laughs> uh, cigaba cigaba na yanke ka ok to dalilin sunan dalilin aiki da nake yi a wurinsa na je koyan aikin kiɗa wurinsa hmm. dalilin shi ne mutane suke kira na da mahamudin danko kamar muna da yawa duka yaran shi hmm. ana kiran mu da sunan shi haka kamar mahamud danko usaini danko awal danko da sauransu dai kamar haka ne shi ta inda na samu wannan sunan kenan mahamud na danko to yaushe ka eh, fara waka ne eh to gaskiya ni dama since na tashi dai da ra'ayin waka zan iya cewa waka kamar wata halitta ce wadda Allah ya halitta ta ma a jikina don tun da na tashi ina jin ta a jikina ina ra'ayin music mm. amma kuma ba kowane music ba don gaskiya na fi son music din hausa Mm. amma na fara rubutun waka dai na fara shi a since 2008 mm. ina lokacin ina unity ringim ina karatu a unity mm. ringim lokacin a lokacin a makaranta na fara rubutun waka amma fara shiga studio na na fara shiga studio na ne a 2009 eh. eh, shekarar 2009 kenan eh a 2009 amma Misa ka ce ka fi son waka Hausa eto eh abinda abin da yasa na fi son waƙoƙin Hausa gaskiya saboda ba zan taɓa manta ba a lokacin akwai wata rashin lafiya da mahaifiyata ta taɓa yi mm. wadda mun ma da tsammanin cewa za ta yi rai mm. to a daidai wannan lokacin sai alhaji aminu alaye wata waka mm. shara hawaye da na kuka moni na. wannan wakar to idan ina sauraron wakar ina kusa da ummata sai in rika kuka Mm. sai irga ganin kamar ummata za ta bar duniya to kuma har Allah da ya ba ta lafiya eh. to shine abin da ma ya sake shiga wakan hausa ma ya sake shiga raina eh. sai kuma wata waka ta nazifi asnanik da yake da yayi wa kano Mm. yau tamburan Kano zana doka mm. ita wannan mm. tun ina secondary school ma an hana mu rike <laughs> rediyo haka ina da wani mp3 da sai in boye a cikin kan gado na haka sai in sa ekutor kawai ina sauraron wannan waka gaskiya shine abin da yasa na son waƙoƙin Hausa okay to menene kalubalen waka eto eh kin san ita waka kamar duk wanda zai ce zai sana'ar waka akwai fahimta mutane da yawa da suke yi masa a kai wasu suna ɗaukan mawaƙi ɗan iska wasu suna ɗaukan mawaƙi wanda baya da sana'a wasu suna ɗaukan mai waƙa maroƙi wanda kuma ba haka ba ne ba ita sana'ar waƙa ko in ce fasahar waƙa duk wanda kika ga yana rubuta waƙa yana rerawa da kansa to wani abu ne wanda Allah ne ya ga dama ya ɗauka ya baka tunda ba koya ma ake ba tunda ni gaskiya tunda nake a rayuwata so ɗaya wasu mutane guda biyu suka taɓa rubuta mun waka alhaji nasiru da mm. kuma usaini garkuwa mm. wanda shi ma yana aiki tare da usaini danko yawanci yana rubuta masa waƙoƙin mm. soyayya su ne kawai suka taɓa rubuta mun waka a rayuwata sai gyaran waka kuma wanda kafiya wanda farko da na fara waka ba na kafiya sai na zifi asnanik da ya gyara mun ya nuna mun yadda ake yin kafiya a waka da na je na kai masa ma a lokacin na je na nuna masa abin da ya koya min na yi kokari sai ba zan taba manta ba a lokacin a gadon kai sai da ya taɓa bani 10,000 naira mm, ya ji daɗi sosai mm. eh to kalubalen da na sha a cikin waka lokacin da na fara waka ba a gaban iyayena na fara waka mm. a gidan yayata na fara waka a wani gari da nake uwa ɗaya uba ɗaya da ita a kazaura ne eh ita yayata ta rike ni tun ina yaro ita ta sani a primary school ta sani a secondary school to da na fara waka na samu kalubale dangane da ita saboda ba ta ra'ayin waka mijinta ma haka wanda haka har ya dai dan kawo samun matsala tsakanin ma'amala ce da ita cikin gida wadda bai dace duniya ta sani ba mm. to na dan samu kalubale sosai mm. sannan kuma na sha wahala a cikin waka gaskiya wanda a lokacin da nake cikinta na yi juriya sosai na yi juriya amma babban kalubalen da na fi fuskanta wanda shine wanda kowa yana fuskantar shi ina ganin kuma wannan kalubalen ya wuce na ɗaya duk wanda zai fara waka dole zai fuskanci raini mm. misali za ka yi waka ka je ka kai wa mutum saboda in ka lura wanda ya dan fara waka yana dan buƙatar kuɗi haka da zai mm. ɗan rika shiga studio za ka ga wani ya burge ka ka je ka yi mai waka mm. ka kai masa dan ka dan samu wani abu da za ka shiga studio sai a wulakanta ka ko a dan mm. dauki wani abu a baka wanda kila ma ba zai ishe ka kuɗin mota ba mm. saboda gaskiya ni ban fara ta a cikin gata ba eh. iyayena ba su da to amma yanzu wani mataki ka kai akan ta mm. gashi ka fara buga waƙoƙi musamman waƙar da muka gama ji ka yi ta noma ya yi waka da, da ta shafi 'yan Nijar ko da wadda za a ji ta a cikin gama shirin ya wato. Eh gaskiya ne an Halima, an ci Maryama da Malam Usman. Eh, Wannan matakin da na kai a waka mm. na kai wani mataki wanda na wuce dama waka tana da wani mataki guda uku na mm. ɗaya shine matakin wahala da wulaƙanci mm. na biyu shine matakin juriya na uku shine matakin jin daɗi to na wuce matakin wahala da wulaƙanci na biyu na wuce matakin juriya na ina kan matakin juriya kai mm. ban shiga na jin daɗin ba mm. tunda yanzu i have studio ina da studio na wani na. Mm. ina da motocin hawa sannan ina ɗaya daga cikin mawaƙan da ake buga gaba da su ana sauraron waƙoƙinsu ina ɗaya daga cikin mawaƙan da ake kawo musu waƙoƙin biki suna ƙarshe hatta kai ni wani matsayi wanda akwai alhaji ibrahim yakuba wanda wani ɗan takara ne wanda ya taba yi takara a 2016 na a Nijar. Ai yanzu barka ji saboda. Ta kai na samu mataki na farko na mawakan shi ni ne babban mawakin shi. To kafin mu ci gaba kana ji Malam Mahmud? Ai wannan laifin daɗi karewa saboda mu ɗan ji kaɗan daga waƙar ka in Allah ya so ya yarda sai <laughs> mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya mu ji me ma ya kai ka Nijar ne ake cewa ga ka can a eh. Nijar kuma kana zaune. Haka. <laughs> Mun gode sosai. Haka ne. Yawwa. Mm. thank you. <laughs> to kaɗan daga cikin eh, wakar shi na danko <laughs> eh. Eh, amma ke nan da mm. yake zaune a Nijar mako mai zuwa zamu ci gaba da tattauna da muka faru da shi a haka yake mm. to sannan kuma kamar yadda kika saba faɗa musu Uh, masu saurare kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter uh, a Hausa.com ko kuma kai tsaye na uh, shafin mu na VOA haka haka ne <laughs> eh. to duka duka nan shirin ya kammala a madadin ita Maryam Bashir Bugaji sai Daniel Brown da ya jagoranci shirin da injiniyan mu na yau Thomas Blondet sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a madadin Abdulaziz Adil Ture da ya sada mu da ku ta Facebook live muke cewa sai Allah ya kai mu za mu sake dawowa ranar Litinin da wani sabon shirin Fade a tsari.